Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo mahaukaciyar guguwar da aka wa lakabi da dorian ta soka a jihar north carolina bayan da karfin ta ya ragu zuwa mataki na daya ta koma zallar ruwan sama da ya haifar da ambaliyar ruwa a yankunan da ke gabar tekun jihohin north da south carolina da ke nan amurka bayan da ta sauka a jiya juma'a guguwar ta nausa zuwa cikin tekun atlantika har ta kai gabashin gabar tekun amurkan a cewar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa a kasar gabanin haka guguwar ta daidaita yankin tsibirin bahamas inda mutane da dama suka rasa rayukansu kana aka yi asarar ɗumbin dukiyoyi david mckay mazaunin tsibirin na bahamas ne da ya tsira daga guguwar Ya ce, ina matukar kaunan wannan tsibiri, matsala ita ce gidan da zaka gina da noman da zaka yi duk wasu shirye-shirye ne da zaka yi su a mataki na wucin gadi. saboda yadda muke yawan samun irin wannan guguwar guguwar ta dorian ta yi awon gaba da daukacin unguwannin da ke tsibirin tare da share asibitoci da filin tashin jirage ya zuwa jiya wato ranar alhamis adadin mutanen da suka mutu ya kai talatin amma hukumomin yankin sun ce akwai yiwuwar adadin ya haura haka yayin da ake ci gaba da zakulo gawarwakin mutane a baraguzan gine-ginen da suka rushe. a zimbabwe yayin da aka fara zaman makoki ana ci gaba da bayyana ra'ayi masu karo da juna bayan rasuwar tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda ya cika a wato ya cika a wani asibiti da ke singapore a jiya juma'a yana mai shekaru 95 yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin mutumin da ya samar wa kasar ta zimbabwe yanci wasu ko cewa suke ya sha tafka magudin zaɓe da lalata tattalin arzikin kasar kana yayi ta musguna wa jama'a rosemary moyo 'yan kasar ta zimbabwe ce I think President Mugabe was a leader. Yeah, since voted to be ina ga Mugabe shugaba ne na gari tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe ya ɗora ta akan tafarki mai kyau. Muna fatan Allah ya ji shi. Sai dai a ganin Tsiyamo Mowen wanda shi ma ɗan ƙasar ta Zimbabwe ne. Mugabe ba shugaba ba ne na gari ta kowace fuska ka kalle shi ni ban san ma me zan ce dangane da wannan mutuwa tasa ba. amma duk da haka idan ka duba shi ma dan adam ne dole ne mu girmama shi marigayi mugabe ya kwashe shekaru 37 yana mulkar kasar ta zimbabwe bayan da ya karbi mulki a hannun turawa marasa rinjaye da ke kasar a shekarar 1980 a yau asabar hukumomi a hong kong sun takaita zirga-zirgar jirgin kasar da ke zuwa filin tashin jiragen yankin a matsayin wani mataki na hana gudanar da zanga-zanga a wannan karshen mako hukumomin sun ce jirgin kasan yankin da ke zuwa filin tashin jirage zai yi aiki kamar yadda ya saba amma idan ya tashi ba zai tsaya a kowace tasha ba har sai ya dangana da filin tashin jiragen wato zai tsallake tashoshin da ke tsakanin inda ya taso da inda zai tsaya a farkon makon nan masu zanga-zanga suka yi kiran da a fito domin gudanar da wata sabuwar zanga-zanga a filin tashin jiragen yankin sai dai babu tabbacin ko gangamin zai wakana a watan agusta an tilasta wa hukumomin yankin rufe filin tashin jiragen bayan da masu zanga-zanga suka mamaye shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc burin da inda ta sa a gaba na ganin ta tura jirgin da baya dauke da matuki zuwa duniyar wata domin gudanar da bincike ya samu cikas bayan da hukumar kula da bincike a sararin samaniya kasar ta gaza tuntuɓar jirgin na wato jirgin nata mintuna kaɗan gabanin ya soka a duniyar watan wannan dai babban kuma baya ne ga kasar ta india wacce ta so ta bi sahun kasashe uku kacal da suka yi nasarar tura jiragensu zuwa duniyar watan wato amurka da tsohon tarayyar soviet da kuma china miliyoyin jama'a kasar ne suka raba dare a gaban kwakwatunan talabijin ɗinsu domin kallon yadda jirgin zai sauka a yau asabar kamar yadda aka tsara wannan yunkuri shine na biyu kuma mafi sarkakiya da kasar ta fuskanta a shirinta na tura jirgin zuwa duniyar watan wanda aka wa lakabi da chandrayaan 2 hukumomin afghanistan sun ce mayakan taliban sun kai wani harin dare a garin fara da ke yammacin kasar wanda shine hedkwatar ladin fara babu dai takamaiman adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hari a bangaren dakarun kasar da na mayakan taliban da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isiyaku Ibrahim, wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. za ki gaya mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum Bilkis Ado Zango wacce ta yi firamare a Pampas Private School a Surulere Lagos kuma muka shiga jami'a wato Bayero University Kano BUK na yi karatun turanci a digiri ina yana da BA English language. wani kwas kika karanta a jami'a shi kwas da kika karanta abin da kike so ne ko ko ba shi bane na karanci english language a bayero university duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi international relations amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas din a cikin makarantar sai a abu kuma gaskiya a lokacin sai daga kai gara je in turanci tunda a duka qualifications ina ga baki ɗaya na fi sa A gaskiya dama English language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal ban taba maimaita ko in faɗi jarabawa wannan um, subject din a makaranta ba kuma gaskiya tun da nake ban taba ɗaukan ƙasa da e tun daga primary har na gama jami'a um, da muke language ba dama da na so international relations dama na iya french a lokacin sosai nake so in course wanda zai sani in zama kama a diplomat wanda za mu ringa hulɗa da mutane daga kasa ƙasa akan harkokin ci gaban rayuwar al'umman nigeria Amma kuma gaskiya da na samu English language din sai na gama kuma sai ya fi mun alheri domin gaskiya na fito da qualification mai kyau ina da second class offer wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawar makaranta tun ina level 1 ni ce na zama best student na ajinmu haka haka muke gwagwarmaya da shauran mata da mazan da muka yi karatu da su har muka gama kawai dai matsalolin da muke samu tuna ina da bukata na musamman ina da larurar kafa wani sa'in lokacin ajujuwan um, ba su da muna da yawa ajin yayi mana kaɗa wani sa'in za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji ka je kai kake da larura mutum mutane sun je sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda za ka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji amma duk da aka Allah ya taimake mu wasu daga cikin malaman suna tausaya mana wasu kuma daga ciki suna dan daga mana kafa a cikin abubuwan karatunmu amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yadda makarantunmu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta kuma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun ma gaskiya dole mu gode wa iyayen mu saboda da ba don su ba wannan gwagwarmayan ba za ta yi ba suna karfafa mana guya ta kowane hali suna kokarin su ba mu gudunmawa yadda ya kamata da shawarwari da duk abin da ya kamace mu shi ya sa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin mu muka fito da sakamako mai kyau alhamdulillah to a gaskiya lokacin ma da za mu shiga jami'a ba karamin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi yan uwa da abokan arziki ba don wasu ma suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yadda ya kamata ba har da akwai wani dan uwanmu da ya zo yake fada wata uwanmu ina jin su yake cewa wannan gurguwar me za ta iya yi a makaranta sai ga shi da sakamakon farko ya zo ya gani ce na zama na ɗaya a cikin ajin nan magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar sarkai da shi yana jin kunya ta ina jin kunyarsa duk da jibi san na san abin da yake ba kuma sai ya zo kuma ya ga cewa hakikanin gaskiya ni ma ina da gudunmawa wanda zan bayar wajen fannin karatu kuma zan iya karatu na yadda ya kamata. To ma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Shugaban ƙasan Kamaru Fobia a ainihin gaskiya ba inda ya nasara tun da ya so mulki. Yau a ƙasan Kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba ga baki ɗaya kai ba. Yau ƙasashe kamar Najeriya kusa da mu. shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da bulbu ya hau a san da wannan wannan ya hau ya na shekara takwas ya sauka wannan ya hau mun gan su ratatata jama'a muna fata kuna nan kallawo kamar yadda muke a nan washington dc sannan ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya shin ka san daga lokacin da shugaba paul biya na kamaru ya hau kan karagar mulkin kasar shi a shekarar 1982 zuwa yau da yake ci gaba da zamansa daram dam akan karaga din nan makwabcinsu najeriya sau goma tana canza shugabannin ƙasarta daga wannan lokacin zuwa yau najeriya ta yi shugaba shehu shagari ta yi muhammadu buhari shigarsa ta farko a matsayin shugaban mulkin soja sannan aka ibrahim babangida yana shanikan sani abacha abdulsalam abubakar olusegun obasanjo umar musa aduwa goodluck jonathan da kuma muhammadu buhari a shigarsa ta biyu amma a wannan karan a matsayin farin hula ɗan siyasa duk wannan mutanen sun yi mulki yayin da paul biya yake mulkin kasar shi ta kamaru har zuwa wannan lokacin da muke magana to wannan yana ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen masu jiya da shi paul biya ɗin da kuma neman ganin an samu canji a wannan ƙasa ta kamaru to amma ba wannan kaɗai ba ne ko bayan wannan al'amari kamar yadda za ku ji a ci gaban muhawarar da awal garba wakilinmu na kamar ya shirya mana tsakanin ahmadu jibo na jam'iyyar mai mulki ta rdpc da kuma muntari bamenda na jam'iyyar adawa ta sdf akwai matsaloli da yawa kamar na tsaro da suka hada da barazanar boko haram da matsalolin tattalin arziki da dai sauransu to awal sai ka ja muje na ce ta mu dauki misali ta bangaren jihar arewa mai nisa da kuma gabashin kasar kamaru anda kamaru ta iyaka da kasar afirka ta tsakiya bangi ba ga cewa shugaba biya ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gabaki daya eh, a wannan nan kuma ce ka duba ga gani muhammad awal addin boko haram kasar kamar tana zaman zaman ta boko haram ta auka mana mu ba mu san ciki ba mu san me ya faru ba wannan matsalar najeriya ne ta biyo mu saboda dangantakan kusanci da muke da shi to na bayan da shi dai ka duba ga muhammad awal boko haram mutane ne da da mutane ne har makamai suke da shi boko haram ya kasance sun tsaya da kasar kamaru da sojojin samaru a yi wuta da wuta amma yanzu boko haram sun zama shaidar su dabe in mutane ba su nan dare suna bacci su zo su auka su gudu su je gudu ragarin da ke maka abin ya sosai ba kamar da ba yanzu kafin ka ji man boko haram ta kai hari sai ka ga wata da wata ne da kuma kullum shi da aka zo fannin kuma kusa da san traffic wannan tashashin wato arewacin gabashin kamar yawwa a nan kuma sai ka duba ka gani lokacin da aka juyin mulki ne da wato sai duka suka suka kori a lokacin da ka ya birkice amma har a yanzu za mu iya cewa abubuwa sun dawo daidai saboda suma a can kasar bangi abubuwa ba su yawa shi wato da ya nemi zaman lafiya da zuwan kuma rashawa duk da haka dai an samu zaman lafiya a tsarta su zo da makamai kuma sun fi kita 'yan ta'adda a taddewa an samu suru an zauna kaga wanda ya sa kuma a can ma ba ka jin abubuwan na tashi kamar da bayan da za a ce shugaba ne to za ku mu koma ta bangaren ilimi ruwan sha da kuma sha'anin lafiya na kasar kamaru ya kake gani wannan bangaren kun ci nasara? Eh, za mu iya cewa an yi kokari domin ka san idan aka ci an ci nasara ɗari bisa ɗari wato kaman ban gaya maka gaskiya ba a fanni kamar lafiya za ka gaji ana gyara ana fitar da sababbin likitoci ana gine-gine ana kokari ta ce kasar kamar kasa ce ana yanzu kamar wato ana haifar da ne kullum nema ake yi gyara a fannin neman ilimin makarantu an ka karo makarantu idan ka duba ko zamanin da a ɗaya shugaba yake za ga makarantu ba su da yawa kamar yanzu haka ma daktoci haka ma likitoci haka ma masu ilimi neman lafiyar mutum ku za mu iya cewa da abin da ya yana zuwa dai ana kokari daidai don gurgudu don haka za a iya daidai shi Allah ko daidai gwamnati za ta iya ta amma kamar ce maka kan adawa ko makiyin ga ko da kana wato rawa cikin ruwa ne ce ce maka kana ta da ku ba ka su yin adawa ba za su ga wannan to a yanzu zan kafin da wajen ka zan tuntubi shi alhaji mutari baminda shi kuma ya bamu nashi a matsayinsa na shugaban matasa na jami'an sdf ta ni john furundi to a matsayin ka na dan jami'an adawa ta sdf wanda kai kuma shugaban matasa ne a ƙasar kamaru na wannan jam'iyyar me za ka faɗa akan shugaba biya zamansa shekaru 38 akan kan mekin kasar kamaru da kuma tattalin arzikin ƙasar da ma yadda ake wadaka da kudaden gwamnati eh, shugaban ƙasar kamaru biya a ainihin gaskiya ba inda ya ci nasara tun da ya so mulki illa iyaka ƙasa ta kamaru ta ci baya sosai daga da yadda take sanin mu ne cewa lokacin da tsohon shugaba alhaji ahmadu ayizu yake nan akan ragamar mulki komai al'amura na tafiya da kyau yan ai ma'aikata ma suna ci ana biyan su da kyau hanyoyi na mota suna nan da kyau da sauransu amma tun da shugaba fulbi ya karɓi mulki ba mu ga sanji ba sai da taɓarɓarewan abubuwa yau a ƙasan kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba da baki daya kai ba ana kiran shi Otoros. ba mu da irin wa'annan manyan hanya ina wani irin kasa na muke tafiya ci gaba muke ko ci baya yau a kasan kamaru lantarki zai isan mutane yau anguwa kaza an ba wutar lantarki anguwa kaza an ɗauke gobe anguwa kaza ne rabawa haka ake yi. wannan yana nuna ci baya ko ci gaba yaya kamfanya za su yi aiki idan babu wutan lantarki ruwa na sha talakoki ba su da shi ba a anguwa kaza ba ruwa yau akwai ruwa yau kaza yau babu ruwa kullu yau in ma an samu ruwan ba mai haske ba in ya fito sai an saka tafasa sai an saka aikata ruwan sannan mutum zai samu ya sha ci gaba ne wannan ko ci baya jiya lokacin a wurin da muna da eh, cameroon airlines jiragen sama wanda suke tashi yau a zamanin da muke ciki ba da jirgin sama na kamaru sai dai mu karbi haya saboda akai mutane ko hajji da sauransu irin hajji da barbarewa ma yake yana karuwa a zamanin bolivia aka sauke yan aiki aka cire mutane a aiki fiye da nawa eh, akan babu kuɗin da za a biya su a zamanin bolivia ne aka rage kuɗin yan aiki ba su ɗaya ba har su biyu bayan an rage kuma aka karya darajar kuɗin siyasa a zamanin bolivia ne kamar ta samu sunan ƙasa eh, mai tsananin talauci wanda tana mabukata tana bukata a tallafa mata sannan kasashen duniya suka haɗe mata arziki yanzu mun sake komawa cikin bashi muna cikin structural adjustment muna nan eh, bankin duniya da sauransu suna su suke tallafa mana su ga cewa mun sake tsayawa duk da hannun folbiya a zamanin folbiya ne ministoci sun fi ashirin suna kulle a cikin fursuna akan cewa sun saci kuɗi kuɗayen da kuma suka sata ya fi arzikin ƙasan kamaru kuma ba a samu an karɓa ba an rufe su kawai suna na cikin fursuna a zamanin ne mutum bai isa ya tashi ya fito hanya ya ce kai abun nan ba bai yi mini kyau ba gara a yi gyara haka gara a yi gyara haka shi a kama shi a rufe shi a fursuna kamar maurice kamto yau yana na cikin fursuna saboda menene a zamanin fulbiyar ne ba mutum zai samu takarda tun yana jariri aka haife sa mutum na kan mulki har yanzu yana kan mulki yau shekara talatin da takwas kwalbi yake kan mulki ka gaya min wanda ya ɗauki aiki yana ɗan shekara ishirin a yanzu ya riga ta ritaya da ya bar aiki akan ya tsufa shekara hamsin da biyar a zamanin falbiya amma falbiya shi na kan ragaman mulki a zamanin falbiya ne mutum zai je karatu ya samu certificate ya samu diploma ya same su duka daga kan eh, back advanced level har zuwa kan na jami'a har su master ya zauna waje bai yi aikin komai ba yana yawo yana shoma a ƙasa ba abin da yake shi ya saka ga 'yan kamaru suke barin ƙasan kamaru suka taru a faransa a jamus a ingila a amurka saboda rashin aiki a kamar suka tafi can saboda su je su ga da za su tallafa wa iyayensu su tallafa su ma samu su aure su yi gine-gine su zauna ya kawo yadda idan folbiyan ma ya tafi kasan waje don tsananin bakin cikin da suke da shi cewa ya basa kasa basa son shi zauna saboda irin wannan abubuwan da yake shi ya saka ake samun mutane idan ya tafi ko Janet daga suna fitowa suna ihu cewa ya komo kasa ya zo gyara kasa a zamanin folbiyan ne muka samu yan Ingilishi masu harfin Ingilishi suke ke a yi gyaran kasa fa abin muke ciki fa ga abin da yake wucewa komai sai da faransa a gyara fa ba a ɗiba yaran mu aiki makarantun mu ma ana nema a mai da su duka na faransa a yi gyara aka buɗe musu wuta ba ma polis aka turo ba ba ma gendarme aka turo ba soja aka turo su zo su kashe su a yi yaƙi a zamanin polbiya Mulkin kama karya muke demokradiyya kenan. Demokradiyya shi ne fa a dinga juyi sanji sanji. A dinga samun wannan shugaba ya zai nuna irin nashi take a ganin da yake. Yau ƙasashe kamar Najeriya kusa da mu. shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da barzu ya hau a san da wannan wannan ya hau ya eh, na shekara takwas ya sauka wannan ya hau mun gan su ratatata amma tun muna yara muke ganin shugaban yan majalisa kamar eh, shugaban kasan kamaru folbiya ya fi san jiri tun na yaro na san shi ke aikin gwamnati muke kiran sunayen shi yau gashi nan shi ne eh, shugaban senate yan majalisan dattabai saboda haka abin da za mu fahimta ne babu demokradiyya wani ƙasa ne wani duk ofishin da ka shiga yaren ƙauye ɗaya ake wayannan mutanen kuma ba su kai mutum miliyan ba a cikin miliyan ashirin da hudu wanda ake kirga shi ne yawan mutu adadin mutanen kamaru ko ina su ne su kenan ƙabilanci cin hanci rashawa kamaru sau nawa ake kiran sunan ta cewa ita ce lamba ɗaya na cin eh, rashawa da sauransu. alayin mutane ga cewa shugaban ya yi kokari wajen haɓaka tattalin arziki da kuma tabbatar da ilimin matasa da sauransu a ƙasar kamaru ba. To a gaishe ku malamai to muna sauran shiri guda ɗaya da rage mana ka wannan muhara da ta shafi ƙasar Kamaru da muke son Allah ya damar zo mu kara sashi makon gobe rana wata yau. muna fata za ku dawo mu kasance tare da ku domin mu ji ta yanzu muna godiya ga su bakin namu Ahmadu Jibo da kuma Mutare Bamenda tare da musamman shi wakilin namu na kamar awal garba da ya hada ita wannan muhara daga can kamaru cilo mana ita anan a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne ke muku ban kwana daga washington mun barku lafiya. Abin abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya